السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin guwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba tafi gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Azir ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tarihin babban sahabin nan kuma ɗaya daga cikin mahaddatan alkur'ani tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sahabi jarumi mai jihadi mai kokari da tawakkali shine mu'azu bin jabal radiyallahu anhu a yau darasin mu na biyar. za mu taki daga inda mala yake cewa safahatun mudi'a min jihadihi radiyallahu anhu waɗansu shafuka masu haske na ainihin jihadin wannan bawan Allah mu'azu dan jabal Allah ki kare darifi yake wa kana radiyallahu anhu qa'ida al-maymanati a adnadiyya mu'azu dan jabal ya kasance jagora ne na ainihin rundunan da suke tsayuwa ko suke tafiya a gefen ɓangaren dama su ne almaimana akwai almaimana walmaisara sannan akwai waɗanda suke a gaba akwai waɗanda suke a baya to nan jabal Allah ki kare ta da shi yana cikin masu tafiya a gefen dama musamman yakin da aka je wani wurin da ake kiransa jinadiyar قام في أصحابه يا تاكي أتكين يمؤونسا واتو أبو كانسا صاحبي فقال سيتي مسو يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم اليوم لله فإنكم إن هزمتموهم, إن هزمتموهم اليوم كانت هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله yana zaburar da ‘yan uwansa abokan tafiyansa sauran sahabbai da tabi'ina waɗanda za a yi yakin a jinadiyin da su da ta yama ikarar musulmi ya ku taron musulmi da sharau an kusa kuma liyau malillah ya je ku sayar da kanku a yau saboda Allah wato tun da farko ma automatically ku ɗauka cewa idan kuka fara wannan yaki ba mamaki za a kashe ku ba ku yadda ku ba da rayukan kuwa Allah ya ba ku aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa inna Allah aitara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah saboda haka ko a kashe su ko su kashe amma Allah ta'ala ya yi musu alkawarin wannan ciniki da aka yi ba zai bata ba to kaga ayan qur'ani ma abin da ta fada kenan inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi kayukansu ko rayukansu da dukiyoyinsu saboda haka wani zai zo ba da kansa kuma a kake shi wajen dauka addinin Allah akwai wanda shi kuma zai ba da dukiyansa wajen dauka dinin Allah har dukiyar mata kare gaba daya to sakamakon su bi anna lahumul janna shine Allah zai ba su gidan aljanna saboda haka shi yasa yake ishrau anfusakum al-yawma lillah ku sayar da kanku a yau wa Allah subhanahu wa ta'ala fa innakum lalle ku dinnan in hazamtumuhum al-yawma idan kun rusa kafirai a yau kun karya su a wannan yaki kanat hadhihi albilad dar alislami abada nace na hango wannan kasa za ta zama kasan musulunci har abada dama haka ne akwai wuraren da tun suka karbi musulunci suka rike musulunci ba su yi rike ba amma akwai waɗanda suka karbi musulunci a zamanin annabi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi haka yaƙe su suka sake dawowa musulunci karo na biyu ana samun haka ko a kasar nan ma akwai waɗanda yake ba a yake su ba su karbi musulunci suka rike musulunci su an yake su karbi musulunci daga baya musuluncinsu ya samu rauni suka yi tawaye suka yi ridda aka sake musu wa'azi ko aka sake kansu suka dawo addinin Allah dama al-muhim idan har mutum ya yi laifi ko da ridda ne sanan daga baya ya tuba in ya yi taubatan da to ana kyautar zaton Allah ta'ala zai karbi tubansa amma hatsarin da ke ciki shine mutum ya karbi addini yana walwala cikin ayyukan addini sannan sai a wayi gari kuma ya yi ridda ko wani abu ya jaki kafansa ta zame ya yi tuntuɓe ko ya taki wani kututture ya dungura cikin rami wanda kuma mutuwa ta zo ta same shi a wannan yanayi a lokacin da ya kauce hanya ya sake shoulder ya ainihin bata addininsa ko ya lalata tarbiyyarsa to idan mutuwa ta ɗauke shi a wannan yanayi kafin ya tuba to shi ne kun ga yin kafirci ne ɗan wuta ne idan kuma ɓarna ce to faranin takin kiyama sai an tambayi shi akan wannan barna. ina fata an gani to don haka wani lokaci ana samun waɗansu waɗanda a lokacin da ba musulmi suke ba suna da tsanani suna adawa da musulunci amma kuma idan suka shigo musulunci kuma sai su fi kowa tsanani wajen rike addinin Allah kama nabi biya fana khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idan faqahu zaɓaɓɓunku a zamanin jahiliya su ne zaɓaɓɓunku a cikin musulunci amma matukan sun fahimci addini domin duk wanda yake da tsanani kafin ya shiga musulunci to in ya shiga musulunci matukan ya fahimci al'amura yadda suka dace to sai ya fi kowa tsanani saboda wannan kamar wani natural behavior ne wanda yake manne riki zai iya adopting ɗinsa a kowane irin yanayi wannan kenan to akwai kasashe da yawa waɗanda tun da musulunci ya shiga to ba samu matsala da su ba ilal yau har ya zuwa yau in banda irin yadda tarbiyya ta lalace a ko'ina da kuma sakacin musulmi a wurare daban-daban da suke na ya ce idan kun yi wannan ƙoƙari ya kasance kun karya waɗannan mutane a wannan yaƙi a yau to ina kyautata zaton wannan ƙasa za ta zamo ƙasar musulunci har abada ma'arirwanin lahi ga shi za ku samu yaddan Allah wasawabil azimi min Allah da kuma sakamako mai girma a wajen Allah saboda in ka duba wani lokaci a cikin ayyuka na ibada sai ka ga babu ayyukan da ake samun lada mai yawa kamar jihadi wajen ɗaukaka a filin Allah saboda annabi ya riga ya ambata mutumin da zai je wajen yaki a zari takwabi yana wala wala wala a idonsa amma bai razana ba yayi riba bai tsorata ya juya baya da gudu ba ya tsaya ya kare addinin Allah ko ya yada addinin Allah to wannan fa kafin wani ya samu lada irin sai yana da wahala kwarai da gaske kuma babu mutumin da zai je lahira yake awan ya dawo fiye da wanda kake a wajen jihadi saboda ladan da zai gani ranar takin alkiyama sai ya so da a ce ya dawo duniya ya sake zuwa wajen jihadi a kake ya tafi lahira ya sake dawo duniya ya je wajen jihadi a kake ya tafi lahira ya sake dawo duniya ya je wajen jihadi a kake ya sake komawa lahira wato a yi taifin kenan saboda ladansa yana karuwa amma duk wani wanda yake aikin ibada ko mafiya yawa idan suka tafi lahira aka gwada musu aljannan su za su ce alhamdulillah maganan dawowa duniya babu ko an musu yi ba za su yarda ba saboda kada su dawo su lalata aikinsu sannan kuma ɗaya ɓangaren akwai mutanen da suka yi sakaci duk wanda ya sakaci wannan kan ma ai kafin mutuwa ta zo daukar sa ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa ya qula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ya wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha saboda haka mutun ya kusan mutuwa matukan an samu sakaci a ɓangaren sa zai so a ce kada mutuwan ta ɗauke ki ya samu a jinkirta masa ko da minti talatin ne ya ce zan yi sadaka zan kasance cikin bayan Allah na ƙwarai saboda in ya ba da umarni ya ce a yi sadaka da kaza a yi sadaka da kaza ki ya ya fita ya bar jangon gongo magadansa sannan kuma kun ga idan tuba ne mutum da bai san an jinkirta masa ko minti talatin ko awa ɗaya ba ne zai ta tuba zuwa ga Allah yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kuma sai ga Allah ya karba Ha ma wani ciwo zai iya kama ki amma bai san cewa wannan ciwon nan na ajali ba ne a lokacin da ciwo ya kama mutum ya kama istighfari ya kama neman gafara ya kama addu'o'i da sauran walansu zuwa makamantan waɗannan to ko da ya mutu a wannan ciwo ana kyautar zaton Allah ta'ala zai sassauta masa ya za a ke son mutum ya danyi yakin lafiya ya dauki da ya hankalta dalilin da ya sa mutuwan kujo a baka da daji ke saboda in ka san za ka mutu akwai abin da za ka shirya in kana da hankali amma mutuwa ta zo ta ɗauke ka a zato a annabi ya ce ɓacin rai ne mutuwan fau ɗaya ya ce ɓacin rai ne saboda babu halin shirya wala yi waƙir Allah nafsan iza ja ajaluha Allah baya jinkirta marai idan ajalinta ya zo balle kuma idan ya je lahira ya ce bari ya dawo la'alli aqalu salihan fi ma taraktu kalla kwarai da gaske ce kai ba zai yi ba ya tafi lahira wa yana so ya dawo duniya mutumin banza kenan zai gyara aikin sa ce kalla eh, ba zai yi ba ka riga ka tafi kenan Allah kyauta wa fi fahli bai fana a yakin fahlu bai sana kana radiyallahu anhu mu'azu bin jabal Allah ki kara yadda da ki ya kasance ala maimanatil muslimina har ila yau yana bangaren dama na rundunar musulmi wato wani su strategist ne na na yaki mafiya yawa su sahabbai su riga sun san wani fiye kamata ya tsaya waje kaza wani fiye kamata ya tsaya waje kaza wanzu lokaci idan runduna ma ta yi gaba kan bar wadansu a baya musamman gidan ajiyojen makiya ana dawowa akan bar waɗansu a baya da malalaci da matsoraci ba a barinsu a baya ƙwarai da gaske saboda komai zai iya faruwa su kullum a baya suke ko ba su haɗuwa waje guda su dunkule ko da kwanciya za su yi a daidai ku suke kwanciya kuma suna bacci irin baccin fara su ba su yi bacci ba ko ko ba su bude ido ba saboda duk abin da yake wakana suna ji wannan fatsari ne irin na mai gadi duk wanda aka dauke shi gadi abin da ya kamata yi kenan amma wani mai gadi ya je suntumi abinci ya ci dare ya fara yi kenan sai mai gidansa ya zo ya tsaya a kansa ma yana ta surutu yana ta sharan baccinsa sai ya warka ce baba mai gaji iran ka shi daɗe da ce ai yanzu na ido na biyu wani limne kawai ya zo mini wai yanzu yanzu na wai ido na biyu wai wani limne ya zo masa kawai amma lim har aka zo kanka aka tsaya baba ba ka san an zuwa tsaya a kanka ba da irin waɗannan ba a barin su a rundunan baya to har ila yau a wannan yaƙi mu'azibin jabal radiyallahu anhu yana maimanatul muslimina qala thabit bin sahal bin sa'ad thabit bin sahal bin sa'ad yace kana muaz bin jabal yawma idhin min akaddi an alaina hirsa yace muaz dan jabal a wannan rana ya kasance ya fi mutane tsananin begen wato ayi yaki a gama da wannan yaki kowa ma ya huta wa amdahum fi riqabi rumi sayfa kuma ya fi kowa zartar da takwabinsa a bisa wuyoyin rumawa ba bai nama huwa yi haribo fi maimanatin musulmi na a lokacin da yake yaƙi a ɓangaren dama na rundunar musulmi is akbalat junuduru kawai sai ga waɗansu runduna na ainihin rumawa dama ana kake waɗannan waɗannan suna maye su ana kake waɗannan waɗannan suna maye su Kaman gungu-gungu na fari ba sa karewa da hoto akarar musulmi na waɗannan runduna da suka zo sai suka kewaye inda musulmi suka yada zango babara za ilaihi muhazu bin jabalin radiyallahu anhu muhazu an jabal sai ya fito na fito da sufi rijalihi da are da ainihin mazajensa wato sa'o'insa ko takwarorinsa waɗanda suke jarumawa wannan ka jance maka bara da ana lama bara zuli jaluta wa junudihi kalu rabbana afirka laina sabra wa sabbit akdamana wansurna ala alqawmi alkafirin abinda ake nufi da mubaraza shine gaba da gaba a wajen yaki nan ma ba kowa ne yake gaba da gaba ba wani shi yakin tsokoro ya iya amma in gaba da gaba ne ba zai iya ba kwarai da gaske muna faɗin secretaries ɗin da mafi yawa a yanzu ba amfani da su tun da babu tsarin jihadi amma a rayuwa ka lura ko abu ne kake nema ai ba son ka fito fili kana neman abu yanzu ko abokanka ne kana tare da su kace ai na ga yar gidan wani ba ina nema to wani shi kuma a lokacin zai zai fara jin haushinka sai zai zaga ta baya kana nema yana nema ko kun je hira da ki kana hira wa kanka ka ɗauka ki kuma yana hira yana kai a kai kuma yana hira wa kanka ana samu ko ba samu eh da malai hayanan zai iya karin bayani eh yasa in kana neman abu ai waɗanda za ka fito fili ka faɗa musu kana neman abu sai dai iyayenka su ne kawai ba za su yi maka bakin ciki ba nan ma yin kaga uba ya yi bakin ciki wa ɗansa to ko dai ɗan ne kakaka ko uban ne ɗan bariki kwarai da gaske da yasa ake neman duk abin da za ka zo ka fito kana so ka aiwatar da shi to kar ka fito fili ka ambata shi in kafa za ka ce ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi to shi kenan ka riga ka fallasa kanka shi kuma wanda ya saurare ka ya san ga yadda zai toshe ka ga yadda zai toshe ka ga yadda zai toshe ka yasa ko babu jihadi irin hikimomin da ake ambata mana mu yi adoptin ɗinsu mu yi apply abin nan mu aiwatar da su mu kwatanta su a cikin mai a cikin rayuwarmu na yau da gobe za mu samu sauki na'am faƙala wana da faƙala lokacin da ya fito da mutanensa sai ya kira ya ce ayyuhan nasu a ilamu rahimakumullah أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم واعلموا أن الله معكم وناصركم على أقدة الأوتان kunga ga kullum kalmominsa na ainihin karfafa gwiwa ne abinda ya ce ya yi nasu ya ce ya ku mutane a yi ilamu ku sani rahimakumullah Allah ya muku rahama annallaha kan wa'adakum bin nasri Allah ya muku alƙawari da nasara sai dai nasara kun mafiya yawa wa in tattaku ne wa tasbiru akwai tsoron Allah akwai hakuri dama haka ne akwai tsoron Allah akwai hakuri to mutum zai ci nasara wa Allah ya ji Allah eh, ko rikiti ka shiga ta shiga mummunan hali in dai ka ji tsoron Allah Allah zai fitar da kai mutane nawa suke ganin hatsari ya sauka gare su ko wata danja wanda ba sa tsammanin za su kubuta amma sai Allah ya kubutar da su kwarai da gaske wani yana ba mu labarin irin yan fashi din da suka tare suka suka da na shi suka ban suka ce shiga motan kama hanya ka tafi baka yi sauki ba kuma mu harbe ta sai eh, ina ji ma ko labarin da yake ba mu ma ko wajen cirewa karyewa yi ne koya ne din ba ya karye amma saboda tsorace ke kawai sauran da ya je kawai da ya sa yana sawa yana kunna motar sai ta tashi ya ta taka ta ko yanzu aka ce mana ga mutuwa wallahi yadda za a watsa a masallacin nan Zajin ba ya sa'a ba ni kadai za a bari eh Allah ya kyauta to dama haka ne wani lokaci abu da zuciya ɗaya sai ga Allah ya taimake ka sai daga baya yake gane akwai matsala kaza akwai matsala kaza ma duk bai gani ba mutane nawa ne wanda za su je su shiga rami ko su shiga ainihin waje mai hatsari saboda sun yi gudun ainihin hatsari sai bayan sun wuce na ce ai ta waje kaza ku biyo su ce anya saboda idan yana natsi da hankalinsa ba zai taɓa yadda ya ji wannan wuri ba to babban abu shine tsoron Allah to ban yattaki Allah ya jallahu makaraja sannan kuma hakuri shi maganin zaman duniya ne kwarai da gaske kuma yana ɗaya daga cikin wato turaka na cin nasara a rayuwa hakuri ko neman kuɗi ne sai kai hakuri ko neman ilimi ne sai kai hakuri ko neman mukami ne sai kai hakuri in ba kai hakuri ba ka ci da zuci to abin da kake nema ba za ka samu ba don haka ya ce lalle Allah ya muku alkawari da cin nasara idan musulmi suka fito da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai ba su nasara wa ayyadakum bil iman kuma ya karfafa ku da imani don haka fansurullah ku taimaki addinin Allah shine ku taimaki Allah bi ma'ana fansuru dinallah ku taimaki addinin Allah yansurkum shine jawabi Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum Allah zai karfafa ko zai tabbatar da dugaduganku wanda kullum abin da muke fada kenan ya yi allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum anan yayi ittibasi ne kuma ittibasi mai kyau dama mutum zai iktibasi ya karasa da ayar qur'ani Maganansa ne farko karshe ayar qur'ani ko maganan qur'ani da farko karshe ya karasa da maganansa ko ya fara da maganansa ya karasa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ana kiransa iktibasi wani nau'i ne na ilimin balaga saboda haka yanka taimake addinin Allah sai Allah ya taimake ka ya tabbatar da dugaduganka ko da waɗansu 'yan adawa suna neman su ture kama ba wasu su iya ba in ka taimaka wa siyasa to sai Allah ya haɗa ka da yan adawan da suke gagara ba dau kwarai da gaske a faɗi za su bata maka rayuwarsa. kuma ka yi hasara ka je lahira Allah ya tambaye ka ina ka samo fifi ina ka kake fifi sai ka yi bayani ko da za ka je kana harkar siyasa kada ka kuskura ka sake harkan addini kada ka kuskura ka ce ba za ka rinka taimaka ma addini ba ko ka dauki miliyan ɗaya ka ba da addini ka dauki naira miliyan goma ka ba da siyasa to a can ɗin nan fasa yun fi ƙunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون kafaru ila إلى جهنم Yusharud. Allah ya ambata makafirai za su kake kudin ya tafi a banza kuma a ci nasara a kansu saboda haka sun yi ɓakatantar babu duniya babu lahira ba tsuntsu babu tarko game akwai mutanen da suke haka wallahi za ka ji a siyasa an fitar da miliyan ɗari amma addini ba za a fitar da miliyan ɗari haka ke ma addini ba so ina za a je sannan bayan ka ga wahala kuma ka ce Allah ya taimake ka ta ina zai taimake ka tunda ka gwada wayo Allah zai barka da wayonka saboda haka ɗayan siyasa ka gida taitayinka Allah ya kyauta wa'alamu ku sani annallaha ma'akum lalle Allah yana tare da ku dama ma yakunu min najwa duk lokacin da aka samu mutane guda uku suna ganawa to Allah kine na nawa kine na hudunsu ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فليانك بإلمه بإلمه wannan ita ce fassara malaman ahalin sunna wal eh. yanzu muna tare da Allah da iliminsa duk abinda muke yi Allah ya sani haka ne ko? Eh. amma ba za ka yi Allah ya sauko ban ya sauko a nan to a wani waje ma ya sauka Allah guda nawa ne eh ka ki tunani tun da ai ba mu kadai ne muke karatun ba in ka ce ya sauko a'a wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wannan quotation ne daga risala kwarai da gaske Allah yana tare da kudu inda kuke wana sai da kuma ala abdati lautani kuma Allah zai taimake ku a bisa suwa eh, masu bautan gumaka in kana da gaskiyanka waɗanda ba su da gaskiya ba za su iya murkusa ka ba Allah ba zai bar su ba kun ga kenan yana ƙarfafa zukata kuma dama mabin da yake so kenan shugabanni su zamo haka ko da ba shugabanci ma suke yi ba ya kasance saki suna karfafa saki wajen ayyukan alheri duk abin da aka fara na alheri kada a tsari a ci gaba na shari kuma kamata ya tuba a bari wa ya kulu kuma yana faɗa ne waje ha'in rumi ga manya-manyan rumawa kabla ma'arikati fahalin kafin yakin fahal bai baitan lamma fawadahum lokacin da suka yi musanyen magana wa rafadal julusa ma'ahum alal busuk ce ba zai zauna da su a sakin kimtidi ba domin kafin a yi yakin sai suka ce wa musulmi ku turo wakilan ku shine suka turo cikin su akwai mawazu bin jabal aka ce jagoranci tattaunawa to da ya je suka gwada masa kimfidi irin na manya talakawa su kuma suna kasa ce a'a ce yace qumtu zaman lil ya ce na mike ne na ki zama inda ka gwada mini domin girmama lilmashi ala hazihil domin tattake wannan kimfidan alfarmajin ni a waje na ba girmama ne ba ba girmamawa ba ne eh, wani lokaci ma irin wannan girman kai ke sawa za ka koda wajen taro kujeru manya da banne ko ko kuma talakawa irin fararen kujerun nan na roba mutumin da ya ci tuwon kaura ma sai in an ji ma sai ka ji wani ya yi kara eh in kai sa'a ba faduwa ba kai yi can ma sai ka ji wani yin kauran ya yi ɗaya eh. ko da yake tun farko ma su rinka inganta shi mana tun da wani talakan da kake ganin sa nauyi gari don haka irin waɗannan kujeru shi yana ganin cewa ko kuma irin wannan shimfiɗan da ake keɓancewa yana ganin wannan ba nasa ba ba na irin ba ne Eh. yana daga cikin argument din da aka samu tsakanin Sheikh Usman bin Fodi da Sheikh Abdullah bin Fodi ɗan uwansa na eh, yin haka ce argument ana nufin kamar tattaunawa da saɓani kowanne ya rubutu ya rubuta littafi akan haka saboda Sheikh Usman bin Fodi yana ganin قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق zuwa abin da Allah ya kawo a yi amfani da shi amma kada ya shagalar da kai ka yi amfani da shi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka hau mai kyau ka kwanta a mai kyau ka yi aiki mai kyau don ka samu sakamako mai kyau wannan shi ne ba ta gifi ma a takan lafi jarar akira ولا تنس نصيبك من الدنيا فأحسن كما أحسن الله إليك sannan walatar tabgil da fil in Allah ya baka kaci to kai ka jawo wani shi ma ya ci to saboda wannan sai Allah ya maka dan sassauci to kar mu kata zuwa fasaran wancan aya Sheikh Abdullahi bin Fode shi kuma yana ganin duk waɗannan abubuwa mai shagalarwa ne shi ya sa shi ya fi riko da ainihin at-tasawwur shi ne shine shi ne shine zuhudu ya ce in ka samu to karka damu da shi za ga mutumin da zai zo za a yi so masara a gidansa miyan lani amma yana zaune ya zo wani bawan Allah ya zo shagaran majaran ko karfi ba ya ki ba iya tsayuwa ya yi minti goma yana tsaye ya zo neman taimako sai ya ce to gaki ki bari zan haɗa maka kayan miya da kayan abinci ko zan kun dauki kuɗi kun ba ki abin da ce masa yi ba zai yi ba sai ce bari zan haɗa maka kayan abinci ya kama hannunsa sai su je wajen mai sai da abinci ya ce ina kin kafa caroline ba caroline ba caroline ba kuma jamila ba ne da line ba da lying ba a ce ga abin nan ya ce to kaga wannan shinkafa idan ka je ka faɗa ma iyalinka ko ba ta wanke ba ta ɗibi ɗan kaɗan kawai ta zuba sannan ya zaga da shi wajen masu sai da kaji ko kuma nama nan ya saya masa kamar kilo biyar ya haɗa masa da jirkan manja ko kuma manja ko irin ɗangaren ɗin ya haɗa masa kaya gijib ce ka je ka kwana biyar ko kwanaki ko makanacin wannan kuma duk mutumin da ba zai iya tsayuwa na minti goma ba saboda yunwa aka ba shi wanda ya je kwana goma idan aka zo aka ce maka ya awa guda yana tsaye zai yi awa guda yana su ko ba aka bane to sai dai mutanen makwai dabara sai bayan ya rabu da shi in ba kofar gidan ya kai su suka gidan gidan ma ya gwada wa matan gidan ba zai ce jafi zai ce cin dare ɗaya kumburin ciki ba zai yi ba sai ya ratsa ya je ya karya farakin wangila ya karya farakin shinkafan karola ya karya farakin duk abin da ya karkarya faraki ya karbi abin da zai karba na kawo wannan misali ne mai yiwa shi bai ci nama ba amma ya saya ma wani nama saboda yana son Allah ya biya shi sai ya ba da wani mai kyau shi kuma ya ci abin da bai kai haka ba tunda lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in eh. don haka akwai su masu wannan fahimta asalin tasawuf in kaji sufaye su ne masu gudun duniya mafiya yawan kayayyakin su ma farare ne sufayen dama mafiya yawan kayayyakin su farare ne min su asalin su shi ne tufafin da ake yi da gakin tumaki matsala saboda ya fi dalewa idan ya yi datti sai su wanke su jira kai ya buke kafin su fito cikin jama'a Kuma ba abin da ya dame su an kwaikwayi waɗansu mutane ne da Allah ta baraka wata ala ya ba su matsayi na musamman waɗanda ake cewa lau aqtamu ala Allah la abarrahu waɗanda da za su yi rantsuwa wa Allah Allah zai kubutar da su su duniya ba ta dame su ba in sun samu ma bayar da suke yi to saboda haka zai wahala kaga yana cin mai kyau ya sa mai kyau yana hawan mai kyau yana zama cikin mai kyau amma kuma aikinsa yana da kyau kuma sakamako mai kyau yana jiransa zama kaga kowane bangare sai ka dubi imanin ka yana yake amma mutumin da ka ganki da ya yajin su taro kullum ya eh, shi ne mai arhan nan ko aran ma su taro ya fi arha ko wane ne mai arha ya eh, kamar roba-roba ko ya eh, kullum za a ganki da roba-roba haka kullum za a ganki da roba-roba mai yiwa zai ce yayi mummuna muna Ka tsantsan ne ba mu dauki duniyan wani abu ba to a bincika akawun ɗinsa nawa ne in baya da fifi ya faɗi wannan magana cika baki ne kware da gaske cika baki ne mutane nawa muna tare da su suna gaba-gaba wadda yake mu jingine wannan magana da kun san a cikin sahabbai ko waɗanda suke da irin wannan takatsantsan suke kaucewa to mu'azu bin jabal yana cikin su amma na gaba gaba sune abu zairi al-gifari radiyallahu anhu mun karanta tarihin sa can baya yace sannan kuma wal julusi ala hadhihi an-namari yace gara in zauna a bisa waɗannan fatu jemammun fatu sune annamari allati istasartum biha ala du'afaikum garan zauna a kasa wanda kuka fifita bisa masu raunin kuwa a halibin latikun da masu addinin wa ina ma iya min zinati duniya gururiha na kunnan da ka keɓance kuka zaɓa yana daga cikin abin adon duniya da abubuwan da suke sanya ruɗe wa ka haɗa Allahu fi duniya wa zammaha hakika Allah ta'ala ya yi gargaɗi da ainihin rayuwar duniya kuma ya zarge ka فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada rayuwar duniya ta rude ku ko ina ma matsalul hayatid duniya da sauran ayoyi makamantan walanne wala halil baqi kuma Allah ya hana ketare iyaka wa sar fiha da ainihin wato almubazzaranci shine wala tusrifu shine mutun ya wuce gona da iri so ala qadri ahli al-azim تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم kowa akwai daidai gwargwadonsa yanzu ka gani da na sa waɗannan fararen kayan nan ya kamata ya rike wayan dubu dari nawa to kai fa eh kayan mala ya fi nawa haske to mu koma kan talba wayan dubu nawa ya kamata ya rike misali kenan to a samu ladani na ladani masallaci a'a na ba a cikin rabu ne eh. kun ga kowa akwai daidai gurgudansa mai yiwa ni zan iya rike wayan naira dubu hamsin ko ba matsala ba ne ga turaki yi kuma shekara talatin da biyar yana take kudin gwamnati Ya kuma ya kamata sai rike wayan naira dubu ɗari tun da shi da kara tuki to haka buguwa suke eh, idan baka kai kai abu ba to ka tsaya daidai matsayin da Allah ya ajiye ka wallahi ko matan aure ne ka nemi daidai kai don ka nemi wanda tafi karfinka to za ka sha wahala amma sai ka ji wani ana taba ke yana ce ko da kwai karya kake yi ko da kwai za ka abin nan ko da kwai zai ciyar da ita da duk mun ji barazana mu ma mun yi wannan barazana ne saboda mun ji yayi mutuna eh. amma wallahi sai kai gida an yi wata shida wata tafa wato nan ne za ka gane kurenka za ka gane ka eh Allah ya kyauta na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ta da iyaka wala tubazzir tabzira kowa ya tsaya a matsayinsa yasa ga irin yadda waɗansu suke yin abinci din nan gafiya wannan kan ko da ma sun kai matsayin haka Allah ya gata malam an zo an tara maka abinci ɗaya ɗaya har guda tara ka ɗibi wannan kaɗan ka ɗibi wannan kaɗan ka ɗibi wannan kaɗan ka wanda ka ɗiba a filet ɗin ma ka gagara yawa sannan sauran fa ba matalakawa za a kai ba karke zubar da ki za a je a yi a bayan gida haka ne ko to ka lura mafiya yawan waɗanda suke yin haka kuɗin banza ne na gwamnati ko kuɗin banza suka samu haka ne ko na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba kan haka dun wallahi kuɗin wahalan ka ne wallahi ba za ka yi ba za ka yi ba kuma za ga yana an abinci kala goma ya zo ya ɗibi abin da zai ɗiba an zubar da sauran. da za ka je za ka samu wani kawunsa da uwarsa uwarsu ai ubansu ɗaya amma ba ya iya bacci saboda yunwa ana samu ko ba a samu ana samu shine wala tubabbir tafsira إن المبذرين كانوا إخوانك يطير وكان الشيطان يتي فأنا جالس ها هنا ya ce ni zan zauna a nan alal arzi a bisa kasa wa kallemo ne ya ce kuma magana ya ce bai dame ni ba saboda haka lokacin da za ka zo kana jiji da kai baki ne yake gwada a wajen Allah kana da matsayi ba farai da gaske kama sauwake wa kanka ka sauwake wa kanka duk wanda ya kaskantar da kai sai Allah ya daga shi idan kai girman kai kuma sai Allah ya kaskantar da kai wala tamshi bil ardi mara walamma qalu lahu lokacin da suka ce masa ishaq ila asali suka ce kaje ka hadu da yan uwanka fa wallahi muna ran uwa da Allah inna lanarju an nufirrakum fil jibali gada mu muna muna fatan mu kore ku mu barbaza ku mu tarwatsa ku a cikin duwatsun nan gobe in Allah kai ku tunda ana ce a sasanta kana ce kaza kaza saboda ka'ida kun san wanda yake yarjejeniya ba ta baki ba a rike shi ko da ana yaƙi da mutane suna ka tura wakilai wanda suke tattaunawa ba a taɓa su dalilin da ya sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamo hanya zai yi umra kafirai suka hana shi aka zo aka yi kafin a yi sulhul hudaybiyya annabi ya yada zango a ainihin al-hudaybiyya saboda raƙumansa ta makale a wajen ta gwada masa alaman cewa daga wannan waje ba zai iya karatawa ba shi kuma ya yi mafarki ya faɗa masa haɓai cewa ya ganki da su gaba daya suna tawafi da dakin kaba ismin umra kenan to gaji sun kamo hanya kuma an zo an tare su Wannan suna ce kawai mu yi kirin yafi mu afka musu kawai tunda mun fito da kiri yace a ah. yace ai da wannan raƙuma ta kwanta a wannan waje yace wallahi duk abin da kuraisha wannan suka tambaye ni zan ba su zan yarda to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kafin a yi wannan sulhul hudaybiya sai ya tura Usman bin Affan eh yace zai tura Umar dan Khattab yace a a kun gani akwai fa inda su ma fa manya suke karewa tarihi ya rubuta wannan in aka zo ana abin nan din har mamaki ake ji Umar dan Khattab radiyallahu anhu mun karanta tarihin sa eh. shi ba da zai fita hijira ma a bayyane fita ya wata takwabinsa ya rataye takwabinsa ya je ya fi ga ɗakin kaba bayan ya gama ya ce ya shara ƙuraishin ya ce ya ku sharon ƙuraishawa duk wanda yake son uwarsa ta haifi wani duk wanda yake son matansa su yi ta kaba duk wanda yake son ‘ya'yansa su zama marayu ya ce ya biyo ni fa inni muhajirin ila muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ni zan yi hijira zuwa ga Nabi muhammad zan tafi madina ya zo wucewa ce ku bani waje sai darewa aka yi ya wuce aka samu waɗansu masu rauni masu kabishi kuma ba wanda ya bi su ba wanda ya bi su don tawagan da suka bi suka je suka karɓo wani ɗan uwansu sun je da laluma suka je ka ce mahaifiyarka ne take ta kuka tana ce ba za ta ci abinci ba sai ta hadu da kai ka zo ka mata bankwana ya za ka tafi madina a wayo suke masa sai da ya zo sai suka kama shi suka yi ta jiranta da bai zo ba sannan sai na umar ya jagoranci waɗancan runduna zo ƙara sabinin madina kama da suka yada zangowa ku da biya sai annabi ya ce wa ya kamata aika aka ce ga jarumi nan a kira sai na umar aka kira ki ya zo aka ce to ba za a aike ka birnin makka ya ce cam ya ce aitun da na fita Allah da ya ce make na fita ya ce to kuma ba zaki komawa ba ee ta yi ta haka kai za ka ji mamaki za ka ce a to tun da jarumi ne to haka ne kaga irin uzurin da mutane ba su ba muke ke karka lauka cewa muna wazi muna limanci mu nan waliyan Allah ba za mu yi kuskure ba malami yana yin kuskure guda ɗaya mutum zai je yana ta lugurguritawa sai kuma kurakuran ka nawa ba ma kai ba kurakuran gidanku nawa ba yi da gaske sai ga mutum yana ta yana ce a ni abin ya bani mamaki don abubuwa guda ɗari ne kuskure guda ɗaya me yasa ba za ka mun uzuri ba za ka je kana ta ɓata mun suna kana ta ɓata ni misali wani abin da ake mani ne ko da yake dama ba za ka samu girma cikin ruwan sanyi ba eh, irin wannan wani lokacin ka ji labari ka yi ɓaci wani lokaci kuma to kaɗan dai da zuciyanka amma dai kada ka rike lafika a lokacin don ka rike lafika a lokacin to za ka ji kan kowa kuma alhali ba a son haka mai eh, ba a son haka ba ma sai na umar kun ga ya ya ce ni ina ba da shawari a aika mutumin da yake da dangi da yawa ko an taɓa shi dangin sannan ba za su bari a taɓa shi ba aka ce kamanwa aka ce usmanu bin affan aka kira shi aka ce za a aike ka binnin makka yace babu damuwa saboda na farko shi yana da abin hannunsa na biyu bai rike abin hannunsa ba ya yi isani ko talakawan da yake kyautata musu haka ce za a kafa ki ba za ku bari a kafa ki to kai da kake da abin hannunka mai kai sai a dangin kuma mai kai to ka ji tsoron Allah yi da tafi balle kuma sauran mutanen gari to amma da aka je yana zuwa da suka gaishe suka ce a'a suka ce inda irinka ne kun ji daɗin baki fa ai da ba za mu hana su shigowa ba da ba za mu hana su shigowa ba saboda in ka taki za ka ba da kyauta ai da musulmi da wanda ba musulmi ba musamman a dangin ka akwai kwamakala kowa ma za ka ba shi wani lokaci a dangin ka akwai barawo ma za ka ba shi da ce wannan barawo ne mai yiwa talauci ne ke sake satan in ka ba shi mai yiwa ba zai sake ka ce to amma halin kan nan ba ai kamar wani wanda yake kan taba ne in ka bashi zai kace ne fara ba na ba ka sha taba bane ko kuma wanda yake kurkura ka ce ba na ba ka kurkure bakin ka bane eh ai zai ka faɗa masa saboda in baka ba shi wani abu baka faɗa masa ba mamaki in ka faɗa masa haka ba zai sake magana da kai ba ko ba ka bane amma sai ka masa wani alheri sai kuma ka sa doka ko in kana son abu kaza to ka bar abu kaza ana yin haka kai da shi babu wanda ma ya sani tun da danguwanka ne ko abokinka ne ko danginka ne ya za suka ce yayin kai ne a kawai shi kenan sai suka tsayar da shi suka ce mun baka dama ma duk makka kana iya yin yawo shi ne sai labari sai ya bazu cewa kafiran makka sun rike usmanu a ka'ida kuma ba a rike ɗan aika ko babu wanda zai tabbatar da wannan har aka ɗauki lokaci ya wuce lokacin da ake tsammanin zai dawo shi ne annabi ya zo ya tsaya a ƙarƙashin bishiya ya ce idan har sun riƙe shi ya ce sun saba ƙa'idan da aka sani a duniya ka kaf gaba sai kuma wallahi sai na yafe su akan haka shi ne annabi ya ɗora hannunsa guda ɗaya sannan ya ɗora guda ɗayan ya ce kowa ya zo ya yi mu baya'a ya ce wannan hannuna ne wannan kuma hannun usmana ne ya mini mubaya'a tun da an kama shi sai na yaki mutanen maka shine kowa ya zo yana mubaya shine Allah ya ambata innal ladina yubayi'unaka wa yi yubayi'una Allah saboda haka suna mubaya'a ne wa Allah wata hatta shajara karkashin wannan bishiya ina fata an gani wannan mun kawo misali ne shi yasa ba a taba abin nan shi ko ba zai je ketare iyaka ya abin nan ba amma zai faɗi waɗansu maganganu su maganganun zai fada da zai fada na izzansu ne eh sai ku bi mu hankali fa Karku ku yadda a kaure kar yadda mu gwabza to shine suke cewa gobe duk za mu tarwatsa ku qala mawaz sai mawaz yace amma aljibalu fala ku tarwatsa mu akan duwatsu ba zai yiwu ba walakin sai dai wallahi ni dai na rantsa da Allah la na an akhirina to za ku yi yaƙi sai kun kai ƙarshenmu don na ƙarshenmu ma ba za su gudu ba sai dai ku kashe su su kuma sahabbai haka suke ko a hudu an nan samu matsala ne domin Allah ya jarabe su zai za ko kai a rayuwa Allah ba zai barka wani lokaci ba sai ya jarabe ka a gani ko za ka ci jarabawa ya sa aya su ya tabbatar da cewa duk wanda suka gudu a yakin uhudu suka dawo Allah ya gafarta musu Eh. amma sahabbai ba sa guduwa wajen yaki ba sa guduwa in kaga waɗansu gudu ma to sabi shiga ne wa yau ma hunainin ko a ranar yakin hunain ma sabi shiga ne wanda ba su daɗe da karɓar musulunci ba suka yi ta cika baki ai musulunci yana da izza kan min fi'atin kalilatin garabat fi'atan kasiratan bi izin ko ba gaba ko kuma ai wallahu ma asabirin. inna allaha ma asabirin. saboda haka sun wuce gaba suna ta cika baki yau kallon nuglabal yau ma min killa ta ce ka dubi jama'a fa yau a ce wata runduna ta rinjaye mu wallahi sai Allah ya jarabe su ko na gaban masu cika baki kawai sai ruwan kimiyoyi duk ko ina ta ce subhanallahi sai kowa ya zuku ya sai gudu ya sa duk wanda ka same ke yana yawan cika baki yana zuga kansa yana gwada abin nan to ba zai kai labari ba ƙarya yake ƙarya yake ko a fagen farauta ne aka yi kida wa mutum ya kama bari yanzu yana ta zuga kansa yana cewa sai shi itacen kabari mai danne uban kowa haka zai fada lokacin da suke kira ne na sai kai sai kai ta kallon mutum ka ce fa ba mamaki ka amma dai kawai ba haka ba ne eh duk abin da yake fada ba haka bane ba haka ne don haka ya ce ku za ku yi yaki har sai kun ƙarar da mu gaba ɗaya dun ba wanda zai gudu aula na kuridiyannakum min ardikum adilla ko kuma mu fitar da ku daga ƙasashen ku kuna makaskanta wa antum fagiru kuna mutanen da ba su da daraja kun ga wannan ma yayi kotun ne a sarit ila dimek to wannan kenan wa yawmul yarmuk ga yaƙin yarmu kana radiyallahu anhu qa'idal maimanati aidan shine aka baki ma jagorancin bangaren dama na rundunan yaki fa fi sabahil ma'araka a asuban ranan da za a yi yakin waqafa khatiban ya tsaya yana mai huduba fa kale ta ya qurra alquran yace ma ya makarantan qur'ani hadda su fa fagen daga kwarai da gaske suna gaba-gaba da yanzu makarantarmu za su iya jagorantar jihadi yadda suke jagorantar musalla su daɗe za su iya jagorantar mu jihadi ba gugan zana ne ba don baya na yi eh. ya ce ya ƙura al-ƙur'ani يا مكرنت القرآن ما هدى تن قرآن يكينتي سنة قراء ومستحفظ الكتاب يا يا مكيا آية يلتات الله لما تحفظ من كتاب الله وأنصار الهدى يا متي مكاكرية وأولياء الحق يا متو يا ذكية إن رحمة الله والله lalle rahaman Allah la tunalu ba a samun ta cikin sauke wa jannata kuma lalle aljannan Allah la tukalu ba a kiganta cikin sauke bil amani da gurace gurace abinda ya halakar da samarin mu na yanzu ke yanzu abinda muka falaki sai kai hakuri yanzu wani ya zan fara neman kudin sa ya ga shadda mai kyau a jikin shafa sai sai iri shaddan yake so ya fara alhali tafan ya shafe su sau nawa ya dama shi ya shafe su sau nawa kaga gwamna ya sa wani kaya kace kai kaya irin da gwamna kake suka gwamnan nan kana jin biliyan nawa ya taka miliyan nawa yake da ki da problem da muke samu musamman samarinmu in ka dauki naira miliyan ɗaya ka ba da saurayi ya yi harkokin kasuwanci a cikin miliyan ɗaya ɗin nan sai ga yaɗinka kayayyaki masu kyau guda takwas ya je ya fara cinikin second hand na kimko kwarai da gaske kuma ran da ka baki ka tabbatar umamen gidansu ya barci yana zuwa wajen mai tukuba zai ce indomi da kwai buredi sala guda uku da kwai guda biyu da rabin gwangwanin madara na fi yau wani ya gari ba ya fi karfin a samun tukai sannan bayan nan kuma na kawo ruwa fiye wata zai ta ah, ni ba na son wannan sai ya je samu wuce kar ka kai ni gaba ka ce na ce wiki yanzu tsakani da Allah waɗannan bayanan da muka ɗan yi a cikin naira miliyan ɗaya nawa za ka ce nawa ne zai saura eh. kuma ya kama hanya ya tafi ƙauye ya kawo wahala ya siyo kaya da arha a cikin ya kawo su birni ya sayar da su ba zai wannan aikin wahala ba zai yi ba zai tabi amaniyikun wala amaniyi ahlil kitabi abin ba baki yake ba wala yuti Allahul maghfirata war rahmatal wasi'a Allah baya bada gafara da rahama mai fadi illa as-sadiqina al-musaddiqina sai waɗanda yake masu gaskiya masu gaskatawa bima wa'adahum Allah azza wa jal da alƙawarin da Allah ta'ala ya yi mutu alam tasma'u qawla Allah azza wa jal kin ba ku ji maganan Allah madaukaki ba wa'adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani daga cikin kuwa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka na kwarai yace la yastaklifannahum fil ardh lalle Allah zai ba su mai shugabanci a bayan ƙasa kamar taklafan lazina min qablihim kamar yadda waɗanda suka shuɗe suka yi shugabanci amma kuma sai an dage saboda haka abin sai da aiki ba wai da baki ne. saboda haka yana son ya gwada musu cewa a yi jihadi ga abin da ya ce an tumi isha Allahu mansurun ba fi Allah wa rasula wala tanaza'u fatafshalu hukum wasbiru inna Allah ma sabirin wa sahyu min rabbikum أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته وليس لأحد منكم ملجأ من دونه لا متأثر بغير الله وأذن لي متكينا يتي واركم يتي يقول إن إن شاء الله إذا الله قد ما منكورون ألا بيتي مكيكو فأطيق الله ورسوله دون هكا آآ وألا دمان ضنطا ولا تنازعوا كالكي جايجا ba a son a rinka samun jayayya idan kun jayayya to fatakilu wata sabari hukum za ku watse kuma iskanku mai ƙarfi za ta tafi za ku yi rauni ke sannan wasfiru ku yi haƙuri inna Allah ma sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri in kun duba za ku ga da yake ba su wa sahiru min rabbikum ku ji kunyan ubangijinku an yara kun firara kada Allah ya ganku kula masu tserewa daga fagen daga su ji kunyan Allah kan wannan wa an tufi qabdatihi alhali ku kuna cikin damkin Allah wa rahmatihi kuma ga rahaman Allah to kun ga ya kwadaitar musu duka wadannan abubuwa guda biyu mutumin da zai gudu a wajen yaki sai aka ba yana cikin damkan Allah ba in Allah ya ga dama ba zai turo mutuwa ta ta abin da ka dauke shi ba ai sai Allah ya turo mutuwa ta dauke shi shi yasa wadanda suka gudu a yakin Uhud masu imani a cikin su suna gudu sun gudu wa mutuwa sai gangadi ya kama su waɗansu suka yi bacci takwabin da suke rike da shi ma har ya fasi wani ma har yanzu sai ya je zai faɗi akan doki sai ya dawo sai ya je zai faɗi akan doki sai ya dawo daga baya kuma sai suka farka to mutumin da ya gudu kar a kashe shi a wajen yaki sai ya zo yana bacci akan hanya mai aka yi kenan da ya koma duk lokacin da yake baccin nan duk wanda zai riske ki zai riske ki ya fille kansa kwarai da gaske to Allah ta'ala ya gwada musu aya walai sal ya hadin minkum malja babu wanda yake da mafaka gare wato babu wani mai mafaka daga cikin ku min dune ko ba bayan Allah la malja wala manja min Allah illa ilayhi la muta'azzir kuma ba wanda ya sai ya ɗaukaka ya girma bi gairin lahi ba tare da Allah ba me yasa za ga manya suke rushewa za ga wani sai Allah ya ɗaga shi ya gama nuna shi sai ya kifa shi in ya kifa shi ko ba za a sake jinsa ba a lahira in ka ji ana neman sama waje rikici ne ana neman yan abuya ne shi ne za a nemo shi ƙwarai da gaske to ɗaukakan Allah ita ce ɗaukaka ka nema a wajen Allah kuma ka rike Allah sai Allah ya rike maka wannan ɗaukakan ka walamma mtattar rum to mutane suka zabura sai kuma rumawa suka sake yunkuri inda mu'azubi da jabal yake jagoranta sai suka zo suka tarwa wajen to shine sai ya sake yi kuwa domin sauran su kamo hanya su dawo kada su tarwa tarwatse wannan shine darasin mu na gaba إن شاء الله تعالى muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا الدنيا كريم